sakamakon ƙara karatowa da zaben shekara ta 2019 ke yi an shawarci 'yan siyasa su guji ɗaukar matasa a cikin harkokin bangar siyasa da kuma kaucewa siyasar a mutu ko rai. sannan matasan su masu ƙauracewa shiga harkokin bangar siyasa wanda hakan ke illa ga rayuwarsu mahalarta taron faɗakar da matasa akan yadda za a tunkari harkokin siyasar zaben shekara ta 2019 sun bayyana ra'ayoyi mabambanta kan yadda ya kamata matasa su mai da hankalinsu a harkokin da za su inganta rayuwarsu a yanzu da ma nan gaba. sannan sun jawo hankalin matasan najeriya akan su tabbatar sun jajirce wajen ganin an zaɓi shugabanni na kwarai da za su taimaka wajen haɓaka harkokin tattalin arzikin najeriya da kuma inganta harkokin tsaro wanda hakan zai bada dama wajen samar da ci gaba a ƙasa ga dai yadda mahalarta taron suka bayyana to a yanzu lokaci ne na siyasa matasa su kiyaye saboda 'yan siyasa za su fito su kokarin su amfani da su domin cimma manufa na shugabanci ya kamata su buɗe idanunsu su tabbatar da cewa suna auna mutum ne da mizanin irin rayuwar da irin mu'amalan da ya da su a baya ba wai mu'amalan da zai yi da su a yanzu ba bayan wahalar da su na wasu lokuta ko su abu makamanta haka su duba mutanen da za su iya samar da ci gaba idan an zaɓe sun zama shugabanni da wasu abubuwa makamanta haka. za mu duba mu ga yanayin shi ke yaya abubuwan shi ke sannan kuma mu duba mu gani ta yaya za mu kullo mu wayar mu da matasan mu kai mai tafiya na taimaka ma wannan matashi don ya kai gaci shi kuma ya tabbatar ma ya rike amana ya taimaki matasa ya taimaki duk wanda ya kamata ya taimaka eh, domin mu tattauna mu ga yadda za mu ci gaba da saita alƙibla da aƙidu na matasa musamman a najeriya idan dai ba a manta ba wasu daga cikin 'yan siyasar najeriya kan yi amfani da damar su wajen tunzura matasa shiga harkokin bangar siyasa wanda hakan ke barazana ga harkokin tsaro da ma tattalin arzikin kasar a don haka aka shawarci matasan da kada su kuskura su bari wasu marasa kishin kasa su yi amfani da su wajen dagula harkokin siyasar kasar nan a zaben shekara ta 2019 ƙarshen rahoton kenan ismail abdulaziz labaran Libati daga kaduna a tarayyar najeriya